ana kiranta big fadi amma sunanta na gaskiya fadi hassan musi mawaƙiya ce yar nijar da ke zaune a birnin new york na ƙasar amurka tauraruwa ce da ke haskawa a fannin waƙoƙin zamani matashiyar mai salon waƙar rap ta soma wannan sana'a ne a shekarar biyar amma sunanta ya fara fita ne a watan oktobar na wannan shekara mai karewa mai fara'a da natsuwa cikin suturarta da ke nuna zamantakewar rap babbar tauraruwar hip hop na haɗin gwiwar amurka da nijar ta yi ƙarin bayani kan farkon sana'ar tata ina waƙa ne don tana na birge ni ba kamar na mai da hankali kawai saman wakan ne ba ina faɗar abin da ke cikin raina ne ina sha'awar waka dai ne na fara aza murya saman waƙoƙin da aka riga aka rera tun shekarar 2015 a Instagram a shekarar 2019 watan Disamba na fitar da wakata ta farko mai suna Slow Down da farko ta kasance mai shawar abin ne kawai fari ta bayyana shawar ta kuma nan take ta gano cewa tana da hazaka sirin da yasa ta yi fice har wajen birnin New York na cikin wakar ta mai suna Aban da ke nufin ya kare da zabarmanci harshen ta na uwa. Waka ce gaskiya da kowa ke iya yi kuma ina neman shiga zuciyar mutanen kowane zamani matasa tsofaffi waka ce da kowa zai iya sauraro kowane lokaci ko da nan da zuwa shekara goma ne za ku iya sauraron faifan aban na yi bakin na a gani na kuma na yi aiki mai kyau a ƙasar new york akwai wuraren da suka shiga raina kwarai kamar asobis apollo tider times corporation ana samun mutane da yawa da za su nuna suna son su taimaka mana amma su ma kansu basu san abin da suke yi ba akwai wasu 'yan kurakurai amma ba da yawa ba. Ibrahim Ayuba dan Nijar da ke zana a birnin Hamburg na Amerika ya haɗu da Big Fadi ba da jimawa ba ya kuma ce shi ne mutum na farko da ke kaunar abin da take yi. Mace ce wacce ta iya waka na saurari baitin da take rerawa gaskiya abin ya yi. kuma abin farin ciki ne a gare ni na haɗu da ita ina cikin masoyan ta nomba ɗaya. Shi fan fani mura. Kadi Hassan Mosi bata wayar Big Fadi ce kuma ita ce ke kulawa da harkokinta inda take bi sa da kafa lamarin wadda take karewa. A cikin fara'a ta yi muna wannan bayani. Fadi se débrouille très bien. Fadi tana bakin kokarinta, yarinya ce mai basira, a gare ta waka ra'ayi ne kawai, wata baiwa ce daga Allah. Tana son waka, amma bata taba lissafin har inda abin zai kai ta ba. Fadi a gida take aza murya, kuma sai ta samu karbuwa. Alhamdulillahi, tunda iyawarta ce ke magana. Le talon parle fait. Big Fadi ba shakka ita ce fitatta ta shekarar 2022. Matashiyar mawaƙin rap 'yar Nijar na da burin dawowa gida domin yin wakarta ta aban tare da al'ummar birnin Yamai. Bara a daidai wannan lokaci lokaci ta lashe lambar yabo ta bachelor big fadi sabanin sauran mawaka ta ce bata ci karo da mayan matsaloli ba